يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ya waɗanda suka yi imani duk wanda ya koma kafirci ya bar addininsa daga cikinku to ya sani da sannu Allah zai zo da wasu mutane, wato madadinsu masu san Allah shi ma yana son su saboda istikamar su a addini masu tausayin mumine ne masu tsanantawa kafirai suna yin jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu saboda ɗaukaka kalmar Allah ba sa tsoron zargin wanda zai zarge su saboda sun fifita neman yardar Allah akan neman yardar halitta wannan baiwar Allah ce da yake ba wanda ya ga dama daga cikin bayinsa Allah mai yalwar falala ne da kyautatawa masani ne da wanda ya cancanci samun falalarsa sai ya bashi falalar da wanda bai cancanta ba sai ya hana shi da Allah ya hana jibintar Yahudu da Nasara da sauran kafirai sai ya ba da labarin abin da ya wajaba akan duk muminai su jibince shi ya ce